assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana iya sauraron ma birnin yamai na jamhuriyar Nijar a voa africa a kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya jin muta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Hauwa Sharif. A yau talatin ga watan Agusta na shekarar 2024 shirin yau da gobe yana Kaduna a Najeriya. Inda wakiliyarmu a can Binta Ibrahim ta gayyato bakin matasa maza da mata. domin tattauna da su game da maganan nan da masu iya magana kan yi na cewa ana barin halas don kunya. Wannan kalma ta samu fashin baki mai faɗi daga bakin bakin namu da binta ta gayyato. Haka zalika mawaƙi mai tashe inu mai waƙar talaka zai taya mu shakatawa a cikin shirin. haka zalika kamar yadda aka saba yamma muna tafe da girke-girke masu ƙayatarwa hamma da wani abin sha a ci ɓangaren kwalama don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe barku da wakiliyar tamu a kaduna binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana binta gare ki to yau dai za mu dubi ne ga kalmar nan da bahaushe kan ce ana barin halas don kunya me bahaushe yake nufi kuma menene mahangarsa ko kuma hikimar yin wannan zance. Daga bisani za mu leƙa tituna domin jin ra'ayoyin masu rare a game da ita wannan kalma ta ana barin halas don kunya. Sannan mu garzaya zuwa madafa domin mu kwashi girki. Daga ƙarshe mu sallama da ku a wannan rana. Tuma sauraro barkanmu da shigowa cikin wannan shiri ga dangadan. Bahaushe dai ya ce ana barin halas don kunya. sai dai anya kuwa wannan karin magana ta hausa tana da tasiri kuwa a wannan zamani duba da yadda ake hada aure ko kuma hada-hadar kasuwanci tsakanin al'umma wanda a wasu lokutan ke sawa a shiga cikin mamaki ko kuma al'ajabin abin da ke faruwa alal misali kawa ko kanwar kawa ko aminiya ta auri mijin kawa ko kuma kawar yayarta ko kuma magana ta rikicin zamantakewa tsakanin makota ko kuma abokanan juna ko kuma ta cinikayya wanda yakan iya janyo tashin hankali daga baya. To a tattauna mu a yau a cikin ajin namu na yau da gobe za mu dubi ne zuwa ga samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali da kuma sakamakon da wannan magana ta ana barin halas don kunya kan iya haifarwa. Ba ta da ɓaci lokaci ba, ku biyo mu cikin ajin namu inda na tattauna da matasa akan wannan zance. To a cikin ajin namu akwai Nafisa Yusuf Adam, akwai Haruna Abdulrashid, Muhammadu Musa Aminu gudu da zamu tattauna da su akan abin da suka fahimta da kuma irin abubuwan da hakan ke janyowa. Duk lokacin da Bahaushe ya yi wata magana musamman karin magana da akwai hikima tattare da wannan magana. Bahaushe ya ce ana barin halas dan kunya. Za mu duba mahanga ta zamantakewa a samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali a auratayya ko kuma cinikayya ko kuma wa'insu hudodin a tsakanin al'umma da kuma sakamakon da yin hakan ke haifarwa. to barin fara da ku mazan malam haruna abdurrashid barin fara da kasancewar ko a auratayya ku ne dai kuke haɗa wa'yansu gwaramar ah, <laughs> saboda <laughs> kamar yadda mata suke cewa saboda biyan bukatun ku mm. amma ba kwa duba da me hakan zai iya haifarwa mm. to ba ana barin halistan kunya mm. haushi ya faɗa duk da yake aure kuma shi ma suna ce kuma matukar ba wai muharramar ka ka aura ba ko kuma wanda shari'a ta ce kar ka aura kana iya auren kowa ne ne ya abin yake a bangaren ku eto eh wannan kalma na ana barin halal dan kunya malam bahaushe yayi magana a nan domin kalma ce wanda in ba ka na tsaka zurfafa tunani ka zurfafa nazari sai ka ɗauka ma ba wani tana tattare da sakonni masu yawa masu nauyi hmm. yanzu misali wato ana barin halal dan kunya kamar ka ba da misali da batun auratayya da sauransu akwai abubuwa da dama wanda addini ya halasta mana to amma in aka duba yin wannan abin me zai kai kawo yin wannan abin me zai haifar so shine abin da ake kallo misali kamar a fagen auratayya aure kowa ya sani ibada ne kuma suna ce mai karfi so akwai abin da halal ne amma in baka bar shi ba rashin barin shi zai iya haifar da matsala wanda maimakon wato a raya sunna a samu lada abin da ake fata kenan misali a zamantakewa na aure wato in ya zama da ba a dora abin akan turba na gari kin ga zamantakewan ba zai taɓa yin daɗi ba yanda misali kamar abin ake cewa ana bar hali da kunya yanda misali zaki ga wato namiji ya auri wanda take aminiyar matan shi na kusa da kusa kuma da hostin din ma zaka ga ma za a yi abin ba tare da ta sani ba wato a gurin da ne na'am mm. wato ya auri misali a ce aminiyar matan shi eh, ba a da ta sani ba to kin ga anan kaman yana gina wani wato rashin yarda mm. tsakanin su wanda kuma rashin yarda nan ba karamin tasiri yake da shi a harkan zamantakewa musamman ma na aure ba mm. so ina ga wannan kalma ne gaskiya abu ne wanda yake da faɗi yana da faɗin gaske shi wato bar halin kunya da ake ta wato magana akan shi to barin juyo ta bangaren mata to nafisa yusuf ku ne mata mm. ku ne kuma ake aikata shi wannan eh, wato kalmomi ko in ce kar magana na bahaushe ya fada a kan ku inda ake ganin kukan murjewa idan ku sa mata toka ku aure mijin kawa ko kuma ku tura kannan ku sa aure mijin ga duk da yake an san halas ne su amma bahaushe ya ce ana barin halas dan kunya hmm. shin kuna dubi da abin da hakan zai iya haifarwa to ni dai a nawa bangaren kuma a nawa tunanin gaske magana idan ni ce zan yi amfani da wannan kalma ta malam bahaushe da yake cewa ana barin halas dan kunya in dai ni ce hakan za ta faru a kaina misali kamar a ce ko kanwata ko kuma kawata haka ko yar uwata abin zai faru da su haka gaskiya in ni ce na ga hakan zai faru gaskiya zan ba da shawaran a bari saboda kin ga idan aka aikata wannan abin misali kamar in ta bangaren aure ne idan aka zo aka yi aure maimakon a samu abin da ake so me abin da ake so a aure shine dama a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a zauna a raya sunan manzo to sai kiga kuma an samu sabanin haka me sabanin hakan shine zaki ga ba zaman lafiya tun daga wannan ranar idan aka ce an yi wannan na magana aure ne aka yi wannan auren za ki ga gaskiya duk wani soyayya duk wani kawance duk wani aminta gaskiya babu shi. Hmm, ta bangaren su kawayen kenan ta bangaren kawaye babu shi gaba ɗaya. to shi ko mijin fitin da ya riga biya bukatar sa ya aure. shi ai su maza za ki gaba abin da ya dame su su ko ni in za ki shiga cikin zuciyar namiji ma wallahi ina jin koɗar. ba zai ji a cikin zuciyar shi ba. A naki mahangar. Kwarai kuwa ba zai ji kodar a cikin zuciyar shi ba saboda me saboda ya riga ya sa ma ran shi yana so ya yi shi ya sa. Kuma ko me zaki gaya mishi duk abin da zaki ce mishi kaga za mu bata zumunci za mu bata kaza za mu bata waye za mu yi kaza ba abin da ya dame shi zai ce ai musulunci bai hana ba. Zai ce miki zaki ji ya ce miki al'ada ba zai danna addini ba. Zai ce ki faɗa min a ina aka ce bai halasta ba. Mm. Musulunci ya yarda tunda ba muharraman shi ya aura ba. Sai ta kawo miki wasu excuses ne haka da har ki zasu ma me zaki ce mishi ke kuma dama kin hango dan jami'a a gidan kawa eh to gaskiya da wannan mafi yawanci wasu suna yin abun ne fa ba domin Allah ba ma mm, ba talaka ake aure ba sai an ga hutu eh kwarai sai an ga hutu dan in talaka ne zata ce ce haba da Allah ita ma me na sama ya ci bare ba na kasa kin ga ita ba za ta so ta shiga ba to amma idan aka ga kana hutawa ne shine za a dinga kokarin kai ma a cusa kai a shiga aje a ce bar a huta to kuma ga wani zubin garin aje a hutan nan sai kiga wallahi ba ba hutawan za a ba saboda ga abun hutun amma saboda ba a gina abin a yadda ya kamata ba ba a gina abin da amana da gaskiya da alkawari ba komai yadda aka yi magana a wurin sai ki ga wallahi ba za a zauna lafiya ba ba za kuma a je a huta yadda ake so a hutan ba an dinga samun rikici kenan ke ba za ma a zauna lafiya ba ne kawai kwata-kwata gaba daya To Muhammad Aminu Gude ka ji abin da Nafisa da kuma ɗayan abokin tattaunawa ya faɗa kan cewa sun zayyano cewa sakamakon abin da yake biyo ba idan an ci gaba duk da an ce bahaushe ya ce wa ana barin halittar kunya amma kuma aka kawar da wannan zance wato aka murje ido aka yi misali kila aurataya ko kuma wani harka ta kasuwanci wani abubuwa na biyo baya kamar rashin yadda sabawa rushewar alaka mai kyau da sauransu mm. me zaka ce Eh to kamar yadda magabata na suka faɗa wannan kalma ta ana barin halak dan kunya kalma ce mai cike da wato hikima duk da cewa akwai waɗanda ba su fahimce ta ba to amma kuma ta wilinta idan aka buɗe mutum zai gana inda aka dosa kusan zan iya cewa abu ne wanda ke faruwa zamantakewa al'ada kasuwanci ta fuskoki daban-daban kun yi magana akan bangaren wato auratayya mm. mutum ya ga kawar matan shi ko kanuwar kawar matan shi yana so duk da cewa ko makota ba yawwa mm, duk da cewa ga gida ga gida tana shiga tana dan karban daddawa da magi. Duk da cewa ba muna kokarin mu tauye haƙin dama ba ce da addini ya bashi tun da wani abin da aka ce halal ne mm. to hakan yana nuna cewa ba laifi bane aiwatar da shi mm. to amma kuma kunya da kuma abin da zai biyo baya duk abin da zai haifar da ruguza zumunci ma'amala mai kyau da zamantakewa ina ganin ni a tunani na. kamar yadda magabata na suka faɗa wato barin shi yafi za ki ga mutum suna ma'amala tsawon lokaci suna kulla zumunci tsawon lokaci da makwabcin shi ko kuma da wani wanda suka jima tare amma kuma irin wannan abu na zaɓar a yi abin da yake da alaƙa da shiga haƙi ko kuma yake da alaƙa da kamar yadda aka faɗa ɗin hmm. ɗayan ya kama an ci fuska. Yawa ya kama an ci mai fuska ko kuma an shiga haƙin shi ko kuma an yi mai kutse dai. To wannan abu ne wanda ke ruguza wato zumunci ya ruguza alaƙa ya ruguza zamantakewa da ana tare ana son juna ana buƙatar ganin juna amma kuma a wayi gari ana ma juna kallon hadarin kaji to ina ganin kamar yadda bahaushen ya faɗa a barin halak ɗin saboda kunyar duk da cewa akwai yanci akwai damar yin hakan zai fi sannan ku sannan ku mutanen arewa na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin sadauna ta faballewa an yi shugabanni masu kishin mutanensu zaman karuwa zaman cigabawa zaman ban sha'awa shugabanni masu aiki kaman bayi ina masu mulkin 'yan arewa arewa ku duba matasan 'yan To dalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari in sake ja gefe in barku da binta inda za ta dora daga inda ta tsaya da bakin nata. To kamar yadda kowannen ku yi maganan cewa akwai hikima kan yadda bahaushe ya yi dubi kuma ya hango abin da ke iya biyo bayan shi wannan abin da ake cewa ana barin halas don kunya da da yake akwai malamai da za mu tuntuba domin su yi mana sharhi a bangaren addini mm. shin me ake nufi da haka a naku tunanin kuma me kuke ganin za a yi wurin kaucewa yin haka kasancewar abin ya fara yin yawa yanzu zaka ji an shiga kafafen sada zumunta wata tana neman shawara akan gaskiya ita fa mijin ƙawarta ya ce yana son da to ta bashi fuska mijin yar uwata kaza da kaza a a mu gidansu nake dan zuwa matar take bani wani aran wani abu ko an zan je biki nan nake karban zanin biki ko dan jaka da takalmi to mijin ya ce yana sona shin in fada ne ni dai gaskiya fa ya mun to irin wayan abubuwan da ke faruwa zaka ji abun yana kuma faruwa sai dai wani lokaci ba a tawanyewa da daɗi ba wai kuma muna nufin akan auratayya ba ne kawai kamar yadda kuka fara mm. wannan bayani shin ba ga bayan alaka ta auratayya mm. shi akwai wani sabuwa kuma da misali ya kamata a ce ah, an kaucewa don saboda a zauna lafiya Ya eh, tabbas akwai mu'amala ta kasuwanci uh, wanda so da yawa za ga akan samu uh, wato matsala da matsananciyar gaba tsakanin wato makwabci da makwabci a uh, kasuwa wanda hakan akwai wasu waɗanda na samu a kasuwa makwabta ne a gida makwabta ne amma kuma saboda wani yana ganin an mai ba daidai ba saboda an ƙi barin halal saboda kunyar mm. ya zamanto sabanin soyayya da ganin mutuncin juna an wayi gari ana hantar juna ana kullatar juna saboda ya riga ya gama ciniki ya je ya shiga cikin cinikin ba tare da ya sani ba su kuma abokan hurdan suka amince mai daga baya aka saida mai da kayan da shi wannan ya jima yana dako to kin ga wannan ta mu'amala ta kasuwanci ta haifar da gaba shi kuma wancan ya aiwatar da abin ba tare da tunani da nazari ba yauwa yanzu a kasuwa a gaba a gida ba sa ga maciji kin ga wannan abu ne wanda ya munana matuka wanda mun riga mun san ko ta fuskar addini wato aka ce makwabci da makwabci abin ya wuce baya misaltuwa wanda akwai hadisi ingantacce da ya tabbatar mana cewa annabi ya dauka ba za a gama mai wahayi ba face an gaya mai makwabci zai iya gadin makwabci saboda tsabar wato yadda hakan yake da wato mahimmanci da kuma girma a wurin wato mahalici to ina ganin inda a ce an yi wannan tunanin da wannan abun bai faru tsakanin su waɗannan da na bada misalin su ba to kin ga ana barin halal wato dan kunya a ta fuskoki da dama kamar yadda dai aminu gudu ya yi ta bayani akan yadda ya nazari akan hikimar wannan magana ta aban ana barin halas dan kunya wani ƙarin sharki zaka so wannan kalma ne wanda muka wato koma bangaren abin da ya shafar kan kasuwanci da kuma zamantakewa yana da tasiri yanzu misali za ki iya kiga misali mutum yana gudanar da sana'a sai ya zamana na wani wanda suna tare an daɗe ana wato zumunci wanda kuma zumuncin bai ma kaita tsakanin su ba ma ya shiga kila maybe iyalan nasu a dalilin wannan zamantakewan su ma an kulla wani zumunci ya'ya dai an taso ana zumunci zumunci kuma yana da muhimmanci sosai kamar da muka sani mutane suna gudanar da wato sana'an su sun haɗa makwabtaka a wurin kasuwanci to sai ka ga shi ɗaya daga cikin su sai wata dama ta zo misali ya ga wata dama wanda kuma wannan daman sana'a ce wanda abokin nashi yake gudanarwa sai ce shi ma zai shiga wannan ana barin halittar kunya yin wannan sana'an wato ba zai zama wani abin da ya haramta a gare shi ba amma aka duba maslaha na zamantakewa wanda ya zama ya shiga wannan sana'an ga shago ga shago suna kusa kusa to daga karshe zaman ba zai taɓa yin daɗi ba kuma wannan rashin daɗin zaman zai shafi alaƙan su kuma a dalilin wannan alaƙan nasu iyalan nasu su ma suna zumunci ƴaƴa an taso ana zumunci kuma wannan zumuncin da ake yana da matukar tasiri kamar yadda mai magana da ya gabata ya maganin hakkin makwabtaka kuma wannan makwabtakan ba iya gida ba hatta a kasuwa barin wannan abin shi ya fi alkhairi da akan a ce a rusa wannan zumuncin da aka taso ana gudanarwa akwai abubuwa da dama da yin hakan yakan haifar wato da suka da misali kamar akwai rushewan zumunci akwai abin da ya shafi zargin cin amana da kuma rashin yarda ko rashin jituwa da kuma wato rugujewar wato yanayin tsari na zamantakewa da sauransu da kuma misali tashin hankali da fadace-fadace zai zama na za a rinka yin zama babu kwanciyar hankali eh, a tsakanin wannan bangarorin biyu mm. kullum ana faɗa wani abun ma ko da ma misali bai faru ba zai rika zargin to ai to tun da yayi kaza ai zai iya yin kaza ko da ma bai ma aikata ba sa to ni da ya min kaza wani ma zai iya cewa misali ai wannan kashe ni ne ko ya rage kashe ni ya huta mm. misali tun da harkan kasuwanci wani ala kamar suna cewa wai ai wuka ne kawai bai gani ba da yawa mm. kin ga wannan kusan abu ne wanda wato kaɗan ne daga cikin illolin da wato rashin barin shi halin din hmm. yakan haifar shi yasa mai magana da ya gabata ya ce wannan akwai hikima sosai a wannan kalman saboda akwai wata halal ɗin da za ta iya wato mai gurbin ita wata halal ɗin domin barin abin ai shi ma halal ne in kaga abin zai kawo matsala ai kana da damar da zaka haƙura da shi Allah zai fito maka da wani hanyar da yafi wato dacewa domin shi Allah in ya ga zuciyarka ya ga abin da ka hango zai iya taimakon ka ta inda baka yi tsammani bai buɗo maka da wata hanya Har ila yau dai za mu ji ra'ayoyin wa'yansu 'yan aji kuma masu mu a game da koshin za su iya haƙura da buƙatar zuciyarsu don samu wanda tsohuwar wasu na kusa da su an ce dai ra'ayi riga ga abin da suka ce. Wato mutum ya auri kawar matan shi ba haramun ba addini ya halarta hakan saboda babu wani abun da irin addinance sai dai abu ne wanda kamar waɗansu mata bara su iyawa ko kuma wa'ansu mazan su bara su iyawa amma ni in matata ta rasu zan iya auren kawar matata in kuma rabuwa na yi da matata na ga kawarta zan iya auren ta so kamar yanzu bangaren kasuwanci ni zan iya yin kasuwancin da abokina yake saboda ba haramun bane kuma kowa rabonsa zai ci to gaskiya in ni ne didi dai akwai wani karin magana da malam bahaushe ke cewa ana barin hadas dan kunya amma kuma koma a kudin islam so shi bai hana ba to amma dai saboda abokina ne ko muna tare gaskiya irin yanayin yadda muke tare da shi tunda da dai rasuwa yi zan iya auren to amma tunda ba rasuwa yi ba muna tare da shi kuma saboda dan irin yadda zamantakewa muke da shi ai ya kamata in dan yi hakuri in abu halas din dan kunya a gaskiya ni dai ana bangaren ba zan iya auren shi ba saboda mutuncin da ke tsakaninmu musamman ma idan a ce ya rabu da ita ne to mu kawance mu idan nace zan aure shi tabbas kawance mu zai bace musamman ma kawance iri na gaskiya na riko da amana tamkar ma kamar na ce amananta ne aka yake so ba zan iya ba gaskiya ana barin halal don kunya kamar yadda hausawa suke faɗa yanzu aboki ne misali kana da shi kuna kasuwanci tare sai wata rana sai Allah ya buɗa ma sai ka fi shi ifos abin da zai fara zai fara ganin cewa to ya za a kuna tare kai ka zo ka fi shi to sai ya dinga irin ko bata ka ko wasu abubuwa ko a wajen jama'a ko wani abu amma me kai baka da lokacin sai ka bar wannan abun kamar yadda bahaushe ke cewa ana barin halas dan kunya kai sai ka mai da wannan abun komai ba komai ba ko mace ne mace da mace ne zaka zaga suna tare ko tana son saurayin wata amma me ta san sai ta kyale wannan abun saboda ta bar halas kunya gaskiya dai ni ne ba zan iya ba saboda gaskiya na barin halar ko don kunya ko dan shi bai ji kunya a matsayi ina na kawar matar shi zo ga ba ni mai sa zan ji kunya shi zan mai kace kace ne in mai zaga zaga saboda nuna mai amintan da ke tsakani na da ita ya fi wanda muka da shi dududun sauran na sai shi to gaskiya ni dai a nawa barayin zan iya auren shi ko dan in kula mata da yaranta kamar yadda aka ce kawancen mu mun saba sosai ta san abin da nake so na san abin da take so to kowanne ma zai iya bani dama zan firke mata yaranta fiye da wani bare da za a aura ta waje ta zo ta dinga ma yaran ma wani abu to amma ni kinga zan iya rike mata yaranta kuma maganan tsakaninmu da ita zan iya auren shi kuma mu ci gaba da mutunci tunda na zauna da ita na san me take so na san abin da ba ta so na san ta yadda zan shawo kanta da kuma mu zauna mu ci gaba da mutunci gaskiya ni dai zan iya auren shi to ni gaskiya a ra'ayina ni zan iya cewa ba zan iya auren kawar matata ba saboda ba don komai ba don tana iya yiwuwa yanayin kamar yanayin alaka su tana iya babban kawarta ce da sauransu amma in zo in ce zan auri kawarta gaskiya ni ba zan iya ba saboda kisan bahaushe ma yana cewa ana barin halas don kunya. Hmm. ra'ayi riga bayan muhawarar da aka tafka a game da ita wannan kalma ta ana barin halis don kunya da kuma irin abubuwan da za ta iya janyowa bayan an aikata abin da zuciya take so to mun kuma ji ra'ayin mutane daga titunan to yanzu dai sai mu garzaya cikin madafa domin mu kwashi girki koma ji sanyin zuciyar mu. ce a madafar namu muna tare ne da maryam aliyu abubakar inda za ta kawo mana wani makulashe na abin sha sai ku biyo mu A yau a kicin ɗin namu za mu kawo muku yadda ake yin lemon abarba da kwakwa. Da farko uwar gida ta tanadi abarbanta, ta tanadi kwakwa, ta tanadi madarar ruwa, ta tanadi sukari. Da farko uwar gida za ta wanke abarbanta. sai ta yanka shi ƙanana sai ta zuba a blender sannan sai ta samu kwakwanta ita ma ta fasa sai ta yayyanka shi ƙanana ita shi ma ta zuba a blender sannan ta zuba madarar ruwanta da sigarinta sai ta niƙa shi ya yi laushi sai ta tace bayan ta tace za ta iya sa ƙanƙara a ciki ko kuma ta sa a fridge kenan lemun abarba da kwakwanta ya kammala da fatan uwar gida za ta gwada a yau ma muna tare da malama aisha muhammad marafa inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani yau mai muke dauke da shi da masarar assalamu alaikum yau muna dauke da girkin kabeji mai nama eh, wanda ake sa nama a cikin kabeji a nade wanda tura ake kira dolima To malama Aisha ya ake gabatar da wannan girki kuma da me ake bukata kafin a yi wannan girki? Abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai. akwai cin kaya wannan yanki na ke malama aisha to ya ake gabatar da shi ta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada to irin babbaɗin ragaki eh, kenan yawa za ki ciccira shi kika cire shi falle-falle sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan sai ki ɗan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abin nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasanki koren tattasanki sai ki yanka albasa ki yanka karat ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su ta jajjaga tarugun ki shi ma ki haɗa su gaba ɗaya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki haɗa ki wuri guda ko sako ɗanya cittan cittan eh to in son samu ne an fi son ɗanyen saboda ita ma ta fi kan ɗanɗanon ta ya fi fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun ɗanyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki haɗa uwar gida wannan nama da kika nuko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nukawa a gida kika nuka shi sai za ki ɗauko shi ki haɗa cikin wannan kwaɓi shi ma ki haɗa da shi a ciki duk a ƙasa dai tun kafin ya hawo duk a ƙasa eh mm. shi ai duka aka gama sannan a fara wannan naɗi to komai ya haɗu abin ɗanɗano mm. gishiri da an saka to mai fa a wani lokaci ne mai zai taɓa shi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki haɗa shi ma a ciki wato ka yayyafa eh ki ɗan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motse shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abincin bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kaɗa sai ki zuba a cikin wannan haɗi. to malama ishe kamar kwai nawa mutum zai tare da ko ko da iya kuɗin ka iya shagalin in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki idan kuma yana da ɗan yawa to za ki wannan bakin mutum biyar e kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki ɗauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa to irin nadi za a mishi linkin tabarma ko kuwa a hada kamar an kulle takarda a'a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi mai gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki linko shi ta nan ɗayan ɓangaren dama ki ɗan linko shi ɗayan ɓangaren hagu sai ki saka abin sakace ɗan tsinkin sakacen nan yawwa sai ki nade shi to sai a kama bakin kenan a rike dan ya tsaya gam eh. to uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama nadi za ki ɗauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kamar za ki yi madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan naɗi da kika yi a da ruwa ƙasa da wani abu za a ɗora koko a eh, ruwa za a sa kamar zaya alale a da ruwa a ƙasa kamar za ki dambu to za a ɗora wani abu eh, ke za a ɗora wani abu a bisa watan tururin kawai ake bukata tururin ake so ta mm, na ake so bayan kin gama sai ki ɗaɗɗora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kaman ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunya ki rufe shi sosai ki danne bayan ya gama in yana in ya nuna zaki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu za ki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu za ki ji kanshin shi ya ɗime miki gida makwabta na cewa baiwa allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne za ki san abincinki ya gama dahuwa to masu sauraro baki ɗaya kuma da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na yau a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin hawa sharif ke sallama da ko daga nan washington dc sai an ji manku. as I survive.